اللهم يا ربنا وكلم الله يحزن وعين لا تجمع والمدد لا ترمى ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا اذا عليتنا علما او مالا او محسبا فلا تنقص عادتنا Sai ne ke sani wanda ya aiko mana annabi sallallahu alaihi Sallam, ko ya zaɓe mai ya sa mu al'ummar sa kuma al'ummar ta ijaba muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya yi mu yan birnin kan wannan wani da kano yanzu da ake yin wannan sai na daga garin yadda garin madina yake yadda ake wani yawa mutane da suke cikin rangunan da inda ya yi ce sai zama da matasa da dattawa da ƙanana masu tasowa da ya kaddara a kano wannan a gaban allah su mana da ta'ala shi ne karbi wannan ayyuka da ake kuma sa ya dasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin masu kauna da alaihi salatu wa salam kauna ta gaskiya ba ta da'awa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa so annabi alaihi salatu wa salam annabi kuma alaihi Allah ya sa su alaihi da gudda gudda na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi mana dangon kauna tsakanin mu da ma'aikin sallallahu da wasallam na rabon Allah ya koyi mana dangon kauna tsakanin mu da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam na rabon Allah su subhanahu wa ta'ala ka hore mana dangon kauna tsakanin mu da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam na rabon Allah su subhanahu wa ta'ala ya sa wannan kauna da wannan daukan kauna ya fi zuri a ya dawo da kiyama ina roƙon ka Allah ya shi muraurawa Allah ya shi muraurawa Allah ya shi muraurawa Allah ya shi mabari Allah ya shi mai tayi

kuma kare kuma kore mana goge masa subhanahu wa ta'ala da karshe abinda zan da hankalin mu a kai shine wa'annan abubuwan da ake a kano da salatai za mu ga cewa shi ne gari guda daya ko jiha wanda allah ya ba ta zaman lafiya ya ba ta kariya yadda duk inda ake tsammani amma ba wani abu bane ya dawo wannan kaunar ta islam ita ce ubangiji yake kallo yake ba mu wannan kariya saboda haka mai kokari ya'yanmu cusa musu tsananin kauna ta annabi alaihi salatu wassalam cusa musu karanta alqur'ani da kuma aiki da shi da kuma ɗabi'antuwa da halayen da alqur'ani yake kira mu al'ummar musulmi musulmi musulmi da su muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wata wata da ya mu gidan gaskiya baki da Allah ya kansu da laya shi da yau barzo amini na wani madini ne barne masarore yau Allah su subhanahu wa ta'ala ya tashe su gobe kiyama amini na wani madini ne barne masarore da ta riwaya sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah ya mana abin da muka roƙa musu lokacin da muka da inda suka

啊，对。